watan ramadan watan alkur'ani a wannan wata aka saukar da shi daga sama ta ɗaya a daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya a wannan wata aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi kamar yadda malamai suka bayyana sannan kuma duk shekara idan watan ya yi to sai a saurara daga ci gaba da saukan mushi da ayoyi sai mala'ika jibril ya rinka ziyartar shi kowane dare yana zaunar da shi ya nemi shi tilawar abubuwan da ya koya mishi ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta abubuwan da malamin shi ya koyar da shi a wannan shekara idan gari ya waye annabi sai waye gari cikin murna da fara'a da kyauta da alheri saboda daren jiya ya samu ziyarar babban bako mala'ika jibril kuma sun zauna sun yi tilawa alkur'ani me wannan yake nuna mana ashe wannan wata ne da ya kamata kowane musulmi ya dage wajen ɗayan abubuwa biyu game da alkur'ani karanta shi ko kuma me ko karantar da shi karanta shi ko sauraren shi karanta shi ko koyan shi ka gwada idan baka iya karatun alkur'ani ba samu dama a wannan lokacin daga sallah azhar zuwa sallar la'asar kullum ka samu ka rinka zuwa kana ɗaukowa za ka ga albarkar da za ta sauka gare ka saboda albarkacin watan alkur'ani